fatakunu salatu fiha makruhatan dan haka yin sallah a makabarta ya zama makruhi wa qad naza al isma'ili al musannifa fi hadhihi tarjuma al imam al isma'ili yayi jayayya da imam al bukhari yace wannan babin da kai bai yi daidai ba to wai isma'ili shikenan zallada na kuma la qadi ne kenan gowa ya shiru kenan wajen mutane ne guda biyar idan ka duba tarjuman su duk malamai ne da suka rayu zamun na daban-daban idan ce Isma'ili ya ce sai karsa kowaye da haka da na tashi ne ma sai narsa kowaye sai daga can na samo Isma'ili dai ko da samowar da ne na ce aglabu zan dan ko da wata rana kaga kishiyansa ka gane wannan shine mafi rinjayen zatona Isma'ili shine al-Imamul Hafiz al-Hujjatu al-Faqihu Ahmad ibn Ibrahim ibn Ismail ibn al-Abbas al-Jurjani al-Ismaili al saboda wannan shine yake da mustakhraj ala sahihaini wa shaykhu shafi'iyya fi zamanihi wa sahibul mustakhraj ala sahihi bukhari al-mutawaffa fi Rajab sanata 371 min al-Hijra wannan shine isma'ili dan shine yake da mustakhraj da yawa imam al-bukhari abinda ake nufi da al-mustakhraj littattafai ne na hadisi wanda salamun lafas shine imam al-bukhari ya zo ya yi littafi ya kawo hadisai zai fara tun daga malamin ya ce haddathana musaddadun kala haddathana kaza kala haddathana har ya kai zuwa ga sahabi annabi ya ce kaza to shi al-mustakhraj ga dabi'a dama ya zo ne bayan bukhari ya yi shi kuma yana da sanadinsa da malamin sa ya faɗa masa malamin sa ya faɗa masa malamin sa ya faɗa masa har sai ya zo ya dara kan malamin bukhari amma ba ta hanyar bukhari din ba ya faɗi wani mutum wanda sun yi karatu da bukhari wurin malamin bukhari a samu wani mutum sun yi karatu da bukhari wajen musaddad ko ba ibn ko dai waye cikin malamin bukhari sai shi wannan ya ce haddasana fulan haddasana fulan har ya zo kan mamu lamarin bukari amma ba ta hanyar bukari ba sai ya kawo sai ya ci gaba da sauran sanadin kamar yadda bukari yake har ya je kan hadisi irin littafin da aka yi wa wallafar wannan salon shi ne ake kira al-mustakhraj sunan su kenan a cikin ilimin hadisi to shi al-imam al-isma'ili yayi wa imam al-bukhari al-mustakhraj mujalladi hudu manya manya an gane ku to don saboda haka zai zo wata tarjamar da bukari ya yi ya goyi sa wata kuma ya ga cewa a'a duk da na yi tarayya da bukari wajen wannan hadisin amma fikihun da ya kalato cikin hadisin ni kuma ina da ta cewa ba haka bane ba ina ganin kaza ne ko da awar da bukari ya cewa hadisin nan yana nuna kaza to ni kuma ina ganin kaza yake nuna wa kishiyar abin da bukari ya tabbatar ina fatan kun fahimta shine yace wa qad naza al isma'ili al musannif fi hadhihi tarjamati fa qala al hadith dalun ala karahati salati fil qabri la fil maqabiri kun ji rigimar da isma'ili yayi yace shi bai yadda ba bukhari ya kafa hujja da hadisi dangane da karhancin yin sallah a ina a makabarta shi kuma sai ce al lun, dalun ala karahati salati fil qabri hadisin yana nuna karhancin yin sallah a cikin kabari lafil makabiri ba a makabarta ba me yake nufi kenan wanda irin yare ne wannan kenan ibn hajar ya ce qultu ni ko sai na ce kad warada bi lafzil maqabiri ai hadisin ya zo da lafazin al maqabiri an gane ko ya zo da lafazin al maqabiri a wata riwaya kamar rawahu muslimun min hadisi abi hurairata kamar yadda muslim ya rawaito shi cikin hadisin abu huraira bi lafzi da lafazin la taj'alu buyutakum makabira wa qala ibn tin ibn tin ta ta'awwalahu al-bukhari ala karahati salati fil makabiri wa ta'awwalahu jama'atun ala annahu innama fihi nadabu ila salati fil buyuti izil mauta la yusalluna Annahu qala la takunu kal mauta الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور <laughs> ibn tin yake cewa ta'awwalahu al-bukhari ibn tin cikin manyan malaman hadisi ne kuma yake cewa ta'awwalahu al-bukhari bukhari yadda ya fassara wannan hadisi ne ya fassara shi ne ala karahati salati fil maqabir dangane da karhancin yin sallah a makabarta wa ta awwalahu jama'atun ala annahu inna ma fihi nadabu ila salati fil buyuti wadanda suka fassara hadisin cewa a'a hadisin na nuna mustahabbancin yin sallah a gidaje izil mauta la yusalluna domin dai mamata ba sa yin sallah ka annahu qala kamar abinda hadisin ke cewa la takunu kal mauta allazina la yusalluna fi buyutihim wa hiya al qubur kar ku zama kamar matattu wanda ba sa yin sallah a gidansu su ne kaburbura a'a ku ku zanto kishiyar matattu ku rinka yin sallah a gidanku suka ce gaba ɗaya hadisin ba magana cewa kar yi sallah a makabarta kun fahimci ta wuli ko fasaran da suka wa hadisin قال فأما جواز الصلاة في المقابر aw al mana'u minhu falaysa bil hadisi ma yu'khadhu minhu zalika suka ce amma maganar halaccin sallah a makabarta ko hanayin sallah a makabarta hadisin bai kawo wannan maganar ba ruwan shi da wannan wannan ku je ku nemo a wani hadisin daban amma ba a wannan ba bai ce ayi ba bai ce kar ayi ba shi wannan kawai yana magana ne akan tsabagen mustahabbancin yin sallah a gida shi sa aka ce ku rika sallah a gida kar ku yin sallah a gida kamar matattu waɗanda ba sa sallah a gidajen su ina ne gidajen matattu makabarta to ku kar ku zama kamar su ku rinka yin sallah a gidan amma maganan hukuncin sallah a makabarta ko rikin yi hadisin ba ruwan shi da wannan kun fahimta ko yanzu kun fahimci maganar Ismaili kenan ko da yace menene hadisin yana magana akan as-salatu fi maza fil qabri la fil maqabir qultu ibnu hajar ce in arada annahu la yu'khadhu minhu bi tariqil mantuq fi musallam in yana nufin kararan hadisin a lafazin bai nuna hanin yin sallah a makabarta ba to ba za mu iya eh, mun a karara a lafazin sa bai nuna haka ba dan hadisin da suke magana shine hadisin ibnu umar ij'alu fi buyutikum min salatikum tattakhizuha qubura tattakhizuha atamir yaudu ila maza ila al-buyuti qubura la tattakhizu buyutakum qubura yace hadisin a lafazinsa kan bai nuna kararare bai fito ya nuna kar ai sallah a makabarta ba in haka yake nufi to fa musallamun wannan mun sallama masa wa in arada nafi zalika mutlaqan in yana nufin ko da an bi tafkihun hadisin ba iya kalato haka fala to ba musallama ba haka ibnu hajar yace yace kararren lafazin kan bai ce haka ba amma a iya kalato haka to kada ya ce mana ba haka bane ba faqad qaddamna wajha istinbatihi ai mun riga mun yi maganan yadda bukhari yayi istinbati yace annal qubur laysa bi mahallin lil ibadati abinda bukhari ya fahimta kar ku riki gidajen ku kamar kaburbura ma'ana domin kaburbura ba wurin ibada bane to kar ku mai da gida ma ya zama ba wurin ibada ba ku rinka yin ibada ciki idan ku aka ce kaburbura ba wurin ibada bane ba cikin ibadoji menene farkon ibada da za ta shiga sallah kenan kabari ya zama ba wurin sallah ba an gane ku وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة yace ibn al-munzir ya ruwaito magana daga mafiya yawan malamai wanda sun kafa hujja da wannan hadisi bisa ga cewa lalle makabarta ba fa wurin sallah bane wa kaza qala al-baghawi fi sharh sunna haka imam al-baghawi ya faɗa cikin littafin sa sharh sunna wal qattabi haka imam abu sulaiman al-qattabi ya faɗa shi ma to wannan ibn hajar ya gama maganarsa qultu albani kuma zai yi maganarsa yace wa hadha huwa al-arjahu wannan shine abin da ya furin jayi cewa dai hadisin yana nuna haramcin yin sallah makabarta ya abin nan da aka ce an ciro daga wajen mafiya yawan malamai wannan haka ne annal hadisa yadullu ala al maqbarata laysa mawdi'an lis-salati hadisi na nuna cewa makabarta fa ba wurin sallah bane ba la siyama bi lafzi abi huraira musamman kuma in kun bi lafazin abu huraira ku kyale na abdullahi dan umar wala ba shine ake tarjima akai ba to me za su ce game da hadisin abu huraira na hudu la taj'alu buyutakum maqabira yace musamman idan an bi wannan lafazin na hadisin abu huraira fa huwa asrahu fi dilala shi ya fi fito da dalili ya fi fito da hujja qarara wa qaulul isma'ili yadullu ala karahati salati fil qabr la fil maqabir imam nasiruddin albani yace magana isma'ili ko da ce hadisin na nuna karhancin yin sallah a kabari ba cikin makabarta ba ma'a mukhalafatihi sariha tare da hadisin ya saba ma ya tare da wannan fatawa tashi ko wannan fahimta tashi ta saba wa zahirin li hadisi abi huraira ta saba wa zahirin hadisin abu huraira fala ya hasunu hamlu hadisi ibn umar alaihi baya dacewa dauki hadisin